waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu bibiyan wannan shiri muna yi muku maraba a wannan sabon shiri namu wanda muke gabatar da shi a ƙarƙashin taken ta'al nu'uminu sa'a shirin da muke tattauna matsaloli na imani muke yin darasi a kan ayyuka na imani don mu san su don mu yi ƙoƙarin yin aiki da su muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya waffaƙa mu wajen yin aiki da abubuwan da muke ji kuma muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace allah maɗaukin sarki ya sa imaninmu ya ƙaru ya cika wato ya zama kammalalle <clears throat> sa'an nan kuma ibadoji da muke a cikin wannan wata mai albarka muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace allah ya karɓa mana eh, ganan kwanaki sai tafiya suke ta yi na wannan wata musulmai a ko'ina a duniya sun fara shirin ban kwana da wannan wata mai albarka wannan wata mai wato mai albarka wanda yake cike da alkhairi wanda ya zama mausimi wato lokaci na ibada don haka muna fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace ya samu ci gaba da wato ibadoji da muke yi a cikin wannan wata har iya rayuwarmu a shirinmu da ya gabata mun tattauna akan wasu mas'aloli ko wasu ayyuka daga cikin ayyuka na imani daga ciki akwai abin da ya shafi wato faɗin alkhairi faɗin alkhairi yana daga cikin ayyuka na imani mutum ya zama kullum alkhairi ne ke fita daga bakinsa sa'an nan kuma da karrama baƙo da karrama makwauci da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na, imani waɗanda wajibi ne mu zama muna aiki da su a yau sha allahu za mu yi magana ne akan wani babban aiki babban aiki daga cikin ayyuka na imani kusan za mu iya cewa shine aiki mafi girma a cikin ayyuka na imani wato shine tauhidi kadaita Allah maɗaukakin sarki kadaita Allah maɗaukakin sarki lallai Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne gaba ɗaya kawai don mu bauta masa bauta masa nan abin da ake nufi shine mu kadaita shi da bauta mu yi ikhlasin wannan bauta mu yi masa shi kadai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah madaukakin sarki yake cewa ban halicci mutum da aljan sai don su bauta mini ban halicce su don komai ba sai don su bauta mini ma'ana sai don kawai su kadaita ni da bauta su kadaita ni da bauta su bauta min ni kadai wannan shine tauhidi bauta ma Allah shi kadai shine tauhidi wato kadai ta Allah da bauta don haka kawai Allah madaukakin sarki halicci bayi Allah ce bayi bukatan wani arziki a wurin su bayi bukatan kuma su ciyar da shi saboda Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa shine mai arzurtawa shine mai arziki mai arzurtawa kuma shine mai karfi don haka wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ya halicci mutane gaba ɗaya kai kuma shine dalilin da ya sa Allah maɗaukin sarki ya aiko manzanni Allah maɗaukin sarki yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu waje wajtanibu at-taghut Allah maɗaukin sarki ke cewa haƙiƙa mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma akan ta bauta ma Allah akan wato mutanen su bauta ma Allah maɗaukakin sarki kawai kuma su nisanci ɗagutu wannan shine dalilin da ya sa allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni ya aiko manzo cikin kowace al'umma kawai wato su kira mutane akan bautar allah shi kadai shi kadai kar a bauta ma kowa sai shi kadai sa'an nan kuma su kafirce ma duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba shine ɗagut ɗagut shine duk wani wanda ake bauta masa aka ba shi wani aka yi aka wuce iyaka game da shi ko a kansa aka ba shi matsayi na Allah ake bauta masa ko ake masa ɗa'a wacce ta bauta to wannan shine ɗagutu to don haka annabawa sun zo <clears throat> suna kira zuwa ga abauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kadai a nisanci duk wani abin bauta wanda ba Allah ba maɗaukakin sarki shi ne ɗagutu kenan shi yasa Allah maɗaukakin sarki cewa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya yake ba mu aiko wani manzo ba face muna yi masa wahayin cewa babu wani abin bauta sai ni in ji allah maɗaukakin sarki allah ke ce ba mu aiko wani manzo ba face muna yi masa wahayin cewa babu fa wani abin bauta sai ni don haka fa ni ko bauta mini wannan shine saƙon da annabawa suka zo da shi dukkan manzanni dukkansu sun zo ne suna kira ga wannan babu wani manzo guda ɗaya da ya zo yake kira a bauta ma wani wanda ba Allah ba kuma dukkan manzanni sun zo suna kiran cewa a bauta ma Allah shi kadai wannan shine ma'anan tauhidi a tsarkake ma Allah madaukakin sarki ibada dukkan ayyukan ibada mu yi su ga Allah madaukakin sarki shi kadai don haka Allah madaukakin sarki saukar da littattafai don a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai don haka Allah madaukakin sarki ya halicci wuta da aljanna domin ya sa 'yan wuta ya sa masu tauhidi a gidan aljanna ya sa masu shirka a gidan wuta don haka allah maɗaukin sarki ya farlanta jihadi domin masu tauhidi su yaƙi masu shirka don ya zama addini kawai gaba ɗaya na allah ne shi kaɗai don haka a takaice tauhidi shine gaya bauta ma Allah madaukakin sarki shine gaya shine gaya na halitta kuma shine gaya na saukar da shari'a gaba ɗaya shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ta kira a cikin alkur'ani cewa a bauta ma sa shi kadai yayi ta saukar da dalilai akan a bauta masa shi kadai a cikin alkur'ani kusan alkur'ani ya zama gaba ɗaya mafi girman abin da alkur'ani yake magana akai shine gaba ɗaya shine tauhidi kai gaba ɗaya alkur'ani yana magana ne ma akan tauhidi tunda alkur'ani in mun duba za mu ga in ma yana bayanin siffofin allah ne madaukin sarki da sunayensa wannan ma tauhidi ne ta allah wajen sunayensa da siffofinsa ko kuma yana bayani ne akan a bauta ma allah madaukin sarki shi kadai wannan kuma shine hakikanin tauhidi wato tauhidul ibada ayyukan da bayi za su yi ko kuma yana magana ne akan yana, yana magana ne akan sakamakon da allah maɗaukin sarki ya yi ma 'yan masu tauhidi ko kuma sakamakon da zai yi ma waɗanda suke shirka duk wannan zai zama in yana alkur'ani yana magana akan aljanna wannan sakamakon masu tauhidi kenan ko kuma yana magana akan wuta wannan sakamakon masu shirka kenan ko kuma mu ga alkur'ani yana magana ne yana bamu labarin al'ummomin da suka gabata da yadda allah maɗaukin sarki ya yi da su waɗanda suka bi suka suka waɗanda suka yi imani allah maɗaukin sarki ya tsilatar da su saboda mi saboda sun bi tauhidi waɗanda kuma suka kafirce allah maɗaukin sarki ya halakar da su saboda mi sun ƙi tauhidi sun yi shirka ko kuma mu ga alkur'ani ya zauna magana akan hukunce hukunce ne yana mana bayanin shari'a abubuwan da ya shar'anta mana wannan kuma ai su ne ma haƙoƙin tauhidi, mana aiki da da wannan shari'a ɗin a yi aiki da ita ga Allah shi kaɗai wannan shine hakikanin tauhidin shine ayyukan da ake nema a wajen mu bayi da mu aikata mu yi ma Allah madaukakin sarki tauhidi kai tauhidi fa shine haƙƙin da yake kan shine haƙƙin Allah akan bayinsa kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Mu'adh dan Jabal radiyallahu an Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin lahu yuqal lahu na kasance ina bayan abin abin hawan manzon ala sallallahu alaihi wasallam wanda kuma jaki ne ana kiransa Ufair sunansa kenan sai manzo Allah sun sa muke cewa ya Mu'adh a atadari ma haqqullahi ala al wa ma haqqul ibadi ala ya kai mu'azu shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa menene haƙƙin kuma bayi akan Allah madaukakin sarki ma'azu ya ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam a'a ban sani ba Allah da manzansa ne kawai suka sani sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqullahi alal ibadi an abudu wa la yushriku bihi shay'an haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan bayansa shine su bauta masa shi kadai kar su yi masa shirka su bauta masa shi kadai kar su yi masa shirka ya zama dukkanin ayyukan ɗa'a dukkanin ayyukan ibada su tsarkake shi ma Allah shi kadai ba tare da sun yi shi ma wani ba wa haƙƙul ibadi alallahi allah yudkhila malla allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'an haƙƙin allah haƙƙin bayi kuma akan allah madaukakin sarki shine kar allah madaukakin sarki ya azabtar da wanda baya yi masa shirka mana duk mutumin da ya zan baya shirka ma allah madaukakin sarki ya rabu da shirka to allah madaukakin sarki kar ya azabtar da shi kar ya yi masa azaba ma'ana wannan kawai shine haƙƙin allah maɗaukakin sarki akan bayi to don haka wannan shine <coughs> haƙƙin bayi akan allah maɗaukakin sarki ma'ana wannan allah maɗaukakin sarki zai yi musu ne kawai saboda falalansa ma'ana duk falalan allah maɗaukakin sarki da alkhairinsa da rahamarsa ta shafi duk wanda ya zama zai bauta ma allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba tare da ya masa shirka ba wato allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da shi ba allah zai masa ni'ima allah zai masa falala da alkhairi don haka wannan shine haƙƙin allah akan bayi wannan shine abin da allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana dole ne mu yi wannan lallai tauhidi shine haƙƙin allah maɗaukin sarki akan bayi kuma shine farkon abin da ake umurtan bayi su aikata shi shi yasa zo cikin wani hadisi din wanda shi ma hadisi ne na wato mu'adh bin jabal radiyallahu an lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ga yaman sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai aika mu'adh zuwa Yaman sai ya ce zaka je ga mutane ne fa waɗanda suke ahlul kitab ma'ana mutane ne waɗanda suke e kiristoci ahlul kitab don haka falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu Allah ilaha illallah ya zan farkon abin da zaka kira su gare shi shine su shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki su shaida lallai kawai Allah shine abin bauta kuma su shaida lallai annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim khams salawatin fil yawmi wal layla in sun yi maka da'a kan wannan sai ka sanar da su cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu sallah fa inhum ata'uka lidhalik in sun yi maka da'a kan haka fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaka. To sadaqa tu'khadhu min aghniyaihim faturad ala fuqara'ihim in sun yi maka da'a kan wannan to ka sanar da su cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu sadaka wanda za a karɓa daga hannu daga wajen wato talakawa a eh, masu kudinsu a mayarwa talakawansu sai ya ce masa wattaki da'watal mazlum sa'annan kuma ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta ko wa iyaka wa kara'ima amwalihim ina horon ka da ka nisanci wato masu daraja iyayen garke na dukiyoyin nasu in ka zo karban sadakan nan zakkan nan karka karɓa daga cikin masu daraja cikin dukiyoyin nasu Sa'an nan kuma wata ki wata mazlum Sa'an nan kuma ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin ba ba ta da shamaki tsakaninta da Allah madaukakin sarki kai tsaye Allah zai karba don haka wannan hadisin sai yake nuna mana wannan shine farkon tauhidi kadai ta Allah falikun awwal ma tad'uhum ilai shine farkon abin da ake kiran musulmai zuwa gare shi ko farkon abin da ake kiran waɗanda ba musulmai ba kenan in za a kira mutane shine a kira su su yadda cewa a kira su da zuwa ga tauhidi zuwa su yadda cewa Allah shine kawai abin bauta a daina bauta mu komai don haka tauhidin nan sai ya zama shine farkon wajibi akan kowa mutum ya yarda ya yi ji a yarda a zuciyarsa sa'an nan ya kirari da bakinsa cewa mi Allah kawai shine abin bauta Allah kawai shine abin bauta ya yi ikirari da wannan don haka dukkan ayyukan da zai yi na ibada dukkan Allah madaukakin sarki shi kadai zai yi sallansa ya zama ma Allah kawai zai yi zakka ya zama ma Allah kawai zai yi azumi ya zama ma Allah kawai zai yi aikin haji ya zama ma Allah kawai zai yi in zai yi addu'a ba zai roki kowa ba sai Allah sai Allah madaukakin sarki in zai yi tawakkali ba zai tawakkali kan kowa ba sai ga Allah madaukakin sarki ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah madaukakin sarki sa'an nan kuma in zai fi son ko zai fi son Allah akan yadda yake son kowa sa'an nan kuma ya zama ya zama yana jin tsoron Allah madaukakin sarki ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah madaukakin sarki sa'an nan ba zai yanka ma kowa ba sai ma Allah madaukakin sarki dukkanin ayyuka na da'a dukkanin ayyuka na ibada duka yayi su ma Allah madaukakin sarki domin duka na Allah ne maɗaukakin sarki Allah maɗaukin sarki yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace dukkanin sallata da dukkanin yankana da kuma dukkan abin da zan yi a cikin rayuwata na imani da dukkan abin da da kuma abin da zan mutu a kai duka na Allah ne duka ma Allah kawai zan yi duka na Allah ne la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umirtu kuma da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai a wannan al'umma din mana farkon mai miƙa wuya zuwa ga Allah kenan madaukakin sarki don haka wajibi ne bawa ya zama mai kadai ta Allah madaukakin sarki cikin dukkanin ayyukan ibadansa wajibi ne bawa ya nisanci shirka ma Allah madaukakin sarki wajibi ne mu nisanci shirka domin shirka tana rushe dukkanin ayyukan bawa tana rushe dukkanin ayyukan alkhairi na bawa mutum zai daɗe da zai daɗe ya rayu yana ta yin ayyuka na alkhairi ayyuka na ibada ayyuka na imani na da'a ma Allah madaukakin sarki amma matukar in zai yi shirka to fa shirka za ta rushe ayyukansa kai hatta annabawa Allah madaukakin sarki sai da ya gargade su akan wannan Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah madaukakin sarki ke cewa hakika an yi wahayi zuwa gare ka da ma waɗanda annabawan da suka zo kafin ka ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la in asharakta da za ka yi shirka ma Allah madaukakin sarki cikin wani aikin ibada ka ɗauki wani aikin da ake ya keɓanta ga allah kawai ka yi shi ma wani wanda ba allah ba to la yahbatanna amaluka da duk ayyukanka za su zube sun ba su zama masu amfani ba allah ba zai baka lada duk za su ɓaci la yahbatanna amaluka wal takunanna min al kuma da za ka kasance daga cikin alkhasirin masu hasara don haka wajibi ne mu nisanci shirka kai shirka fa shine aikin da idan mutum ya mutu bai tuba ya mutu har ya mutu bai tuba ba ya mutu mutum ya zama ya aikata shirka ko yana aikata shirka bai tuba ba har ya mutu to Allah madaukin sarki ba zai yafe masa ba ba zai gafarta masa ba sabanin sauran ayyukan sabo mutum zai iya mutuwa yana aikata ayyukan sabo to har ya mutu bai tuba ba akan wa'annan ayyukan sabo to wannan wanda ya mutu akan ayyukan sabo in Allah ya ga daman ya yafe masa zai iya yafe masa saboda falalansa da rahmarsa da gafararsa sai Allah ya yafe masa laifuffukansa bisa ganin damansa in ya ga an Allah ya ga dama fa in Allah ya ga dama don haka shi yasa ya zama wajibi ne mutum ya tuba daga dukkanin ayyukan sako don ba kowa da kowa ne Allah maɗaukin sarki ya alƙawarin cewa idan ya mutu yana yana sabo Allah zai yafe masa ba a'a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 lallai Allah madaukakin Allah madaukakin sarki ke cewa lallai Allah madaukakin sarki baya baya gafartawa in an yi masa shirka idan mutum ya mutu yana shirka ma Allah madaukakin sarki Allah ba zai gafarta masa Allah ba zai gafarta masa ba in dai mutum bai tuba ba har ya mutu bai tuba ba to Allah ba zai gafarta masa ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma abin da ya zama kasa da shirka Allah madaukakin sarki zai iya yafe masa ya gafarta masa wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha Allah ya ce wa mai shirk billahi faƙad balla balalan ba'ida duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki ya ɓata ɓata mai nisa ɗaya ayar kuma Allah madaukakin sarki cewa wa mai shirk billahi faƙad iftara ithman azima duk wanda wato ya shirka ma Allah madaukakin sarki hakika ya ƙirƙiri wato zunubi mai girman gaske don haka shirka yana da hatsari kai shirka fa makoman mai shirka mushriki shine gidan wuta Allah ce innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah madaukakin sarki ke cewa lalle duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki lalle duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki to fa makomarsa gidan wuta ne Allah madaukakin sarki ya haramta masa gidan aljanna innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna lallai duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki to fa Allah madaukakin sarki ya haramta masa gidan aljanna wa ma'awahu nar kai makomarsa gidan wuta ce wa ma lizzalimina min ansar azzalumai ba su da masu taimako su ai azzalumai mushrikai shi yasa Allah madaukakin sarki a can ya kira shirka da sunan zalunci ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim annabi luqman yana yin wasiya ma ɗansa cewa kar yi shirka ma Allah madaukakin sarki domin shirka zalunci ne mai girma don haka shi yasa Allah ya ce nan wa ma lizzalimina min ansar azzalumai shirkai kenan ba su da masu taimako ran tashin alkiyama makomar su gidan wuta ne su da aljanna ba za su shiga aljanna ba wannan yana nuna mana hatsarin shirka yana kuma nuna mana muhimmanci da girman tauhidi saboda shine haƙƙin Allah shine abin da Allah madaukakin sarki ya halicce mu don shi Allah madaukakin sarki duk yayi halitta ne gaba daya yayi umurni ne imana ya saukar da shari'a gaba daya kawai don tauhidi da kuma don a nisanci shirka wannan shine haƙiƙanin addini shine haƙiƙanin kuma imani da Allah madaukakin sarki wato ta Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki shi kadai ne kawai cancanci abauta masa shi ne fa wanda ya halitta shi ya halicce ka shi ya halitta maka dukkan abin da ke gefe da gefen ka shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicci duwatsu shi ya halicci bishiyoyi shi yake saukar da ruwan sama shi yake juyar da jujjuya rayuwan shi yake ba ku arziki shi yake mana komai shi ya cancanta a masa shi ne ya kamata mu zama masa mu zama bayansa tunda dama mu mallakansa ne shi ya halicce mu ko mu mallakansa ne kuma shi yake gudanar da rayuwar mu yake arzurta mu don haka gaba ɗaya mu nasa ne mu bayansa ne daman kuma sananne ne cewa me bawa shi kullum yana aikin ubangidansa ne don haka wajibi ne masu tauhidi mu nisanci shirka dukkan ayyukan shirka kiran wani wanda ba Allah ba roƙon wani wanda ba Allah ba zuwa yin sujada a kabarin wani wanda ba Allah ba zuwa kabarurruka ana roƙon biyan bukata duk wannan baya daga cikin musulunci duka shirka ne hatsari yana daga cikin hatsari ne wa Allah kawai ake roƙo in za ka yi addu'a ka roƙi Allah kawai shi kadai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah kawai ake roƙo in za ka yi yanka ka yanka ka yi yanka ma Allah madaukakin sarki fasalli rabbika wanhar dukkan ayyukan ibada kar ka yadda ka zama yi yanka ma wani kar ka yadda ka yi sallah ma wani kar ka yadda ka yi sujada ma wani duka waɗannan wajibi ne mu nisance su wajibi ne mu yi imani da Allah na hakika mu kadaita Allah madaukakin sarki cikin bautansa mu nisanci shirka mu nisanci dukkan abin da zai rushe mana imanin mu da wannan za mu zama hakikanin masu imani amma duk aikin da mutum zai yi na imani matukar idan ba shi da tauhidi lallai aikin nan ba zai masa amfani ba